bayan da hukumar nan mai fafutukar yaƙi da cin hanci kaɓar rashawa wato clean foundation a nigeria ta gabatar da rahoton ta na wannan shekara inda ta zargi waɗansu mayan hukumomi na gwamnati da matsalar cin hanci da karɓar rashawa hukumar nan ta efcc wadda ke kan gaba a jerin hukumomin da ita wannan kungiyar ta zarga cewa 'yan najeriya sun ba da bayani daban-daban cewa tana da matsalar cin hanci karɓar rashawa hukumar ta efcc ta yi da allah wajen da wannan rahoto inda take cewar ana neman a shafa mata kashin kaji ne a bata mata suna hukumar efcc dai tana gaba-gaba bayan hukumar 'yan sanda da hukumar shige da fice ta immigration da hukumar nan ta icp wato hukumar ita ma da ke yaƙi da cin da kabar cewa da hukumar nepa da kuma kwastan a cikin jerin hukumomin da aka zarga da cin hanci kaɓar rashawa a najeriya inda suka ce sun ɗauki dukkan matakan da ya kamata wurin tabbatar da bincike-bincikensu ya zama mai tasiri na gaskiya babu zargi ko ƙazaf a ciki kamar dai yadda ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar ta clean foundation wato mr nanga gondi yake bayyana mu a fira da na da shi ɗazu a abuja eh to gaskiya mun yi mamaki da muka ji wannan report daga hukumar efcc saboda wannan shekara shine na farko wanda sunansu ya fita a cikin sama kamar yadda yake amma abin da za mu iya cewa shine mun yi interview da mutane dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar da goma sha takwas a kowane jiha a Najeriya har da federal capital Abuja. Duk wanda muka interviewin su suna da shekara goma sha takwas ko kuma biye kuma suna zaune a inda aka interviewin su wata shida ko kuma fiye. So duk wanda bai cika wa'innan ka'idodi ba ba za mu interviewin su ba. So haka muka kammala wannan interview din mun dawo ofis mun yi cekin mun yi cekin kamun muka kuma muna cekin nan da kamfanoni wanda sun suna nan gaba-gaba a research a nigeria da kuma kewaye a west africa to bayan muka gama wannan shine muka fitar da results da muka samu daga cikin research nan. mr nanga gondi kenan daya daga cikin shugabannin kungiyar nan tackling foundation wanda suka yi wannan bincike na cin hanci da karɓar rashawa a nigeria a fira da na yi ta wayar tarfo da shi daga birnin Legas. To a waje ɗaya na tuntuɓi wasu shugabannin ƙungiyar tabbatar da kyakkyawar gwamnati a Najeriya wato Alhaji Baba Nagari Suleiman da Alhaji Ali Abacha domin in ji ra'ayinsu dangane da wannan rahoton da ya bayyana da kuma irin fafutukar ko makomar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa a Najeriya. Gani hukumomin da wannan yaƙi ya shafa su ne aka kama cewar suna da matsala ta cin hanci da karɓar rashawa ɗin. Lallai kam 'yan majalisa da waɗannan Uh, organization hukumomin da ka lissafa ayyukan da suke yi a baya bai nuna da cewa gaskiya sun tsaye da adalci ba amma ni ina kyautata zaton cewa akwai dan improvement akwai ci gaba sabida ita uh, chief justice of nigeria kwanakin baya mun ga ta hukunta wayansu alkalai akan kasancewa sun ci hanci kuma ba su aikatar da ayyukansu yadda ya kamata ba saboda haka yanzu yawancinsu da suka rage wanda ba hukunta ba yanzu za su ringa taka tsantsan. alhaji abacha kai wace hanya kake ganin za a iya abi cewa najeriya ta yi nasarar yaƙi da cin hanci da karɓar cewa da ya yi wa ƙasar katutu. wannan yana da kyau a kawo hukunci mai tsanani mutum komai girmansa komai mukaminsa ya ka tabbatar cewa ya yi cin hanci ko ya yi zalunci to a bashi a hukunci mai tsanani wannan aka ba wani sai najeriya masu suna masu faɗaji to wanda ga suke ga kasa za su koyi hankali za su koyi darasi su ma su yin yin wannan cin zalunci din amma yau a kama ka je kai kwana biyu ko sati biyu lokacin ka je ya kwato ka shikenan magana ya ƙari babu kawai mutum ka same shi da zalunci na har ka tabbatar cewa ga shaidu ya nuna a ba da hukunci mai tsanani na yari ko shekara ashirin talatin arba'in wallahi lokacin da aka samu mutum kamar miliyan ɗaya ko ɗari biyar ka ɗaure a ƙasa na ga irin yan najeriya su shiga tattalin su kuma su yi abin da ya kamata ta tsarin mulki to a halin da ake ciki dai yanzu an sa ido a ga irin martanin da sauran kungiyoyin ko hukumomin gwamnatin da aka zarga su ma za su maida tunda hukumar efcc ta fito tana musanta wannan rahoton da aka gabatar a kanta umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya suna linzami ne mai shi ya